shi yana da ɗabi'a dukan yara ne to in ka je dukar bai yaransa sai irfa ka da duka ya sau yaran ya kama ka da duka yaransa kuma ya tashi dukansu bullet din inji ita je kama ita je saugar shi da su ni a lokacin da na baro gidan ina ta ban dukansa a yanzu ne da ke a baya na ne ban sani ba ko yana nan to ke me kika mishi kawai daga zaki ce ci yara shi eh yaran a waje na ɗaya babban a waje na kayan sa shi to in ya ji ya aike shi ne misalin ɗebo mai ruwa ko wani abu in ya tafi ɗauko ruwan in bai dawo ba sai ya kama shi da duka to in na je ina iya haƙuri to shine sai ya kama duka na aka to ina batun abinci da wasu hakoki gidi yana cikawa gaskiya abinci da akwai abinci amma gaskiya fitira lafiya duba ya kula da ita wannan muryar wata uwa kenan take kuma bayyana mana yadda mai gidanta ya ci zarafinta ya kuma sake ta cin zarafin iyali rikici ne da ke faruwa tsakanin ma'aurata a gidajensu wanda yake haɗar da duka ko raunata ɗaya daga cikinsu Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a duk mata uku mace ɗaya a duk faɗin duniya na fama da matsalar cin zarafi a gidanta. Shi dai cin zarafi an fi samun sa a tsakanin ma'aurata ko waɗanda suka shaku, inda kimanin mutane miliyan ɗari shida da uku ke fama da shi. A nan gida Najeriya kuwa yara da mata waɗanda shekarunsu yake tsakanin sha hudu zuwa ashirin da hudu ke fama da matsalar cin zarafi wanda ya haɗar da duka, tsangwama zagi fyaɗe tsakanin ma'aurata tare da cin mutunci da sauransu. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa mai kula da shiyar arewa maso yamma ba barista Hauwa Salihu Jauro ta ce daga watan Janairun wannan wata kawo yanzu sun samu matsalolin cin zarafin mata guda hamsin. Mun ga kan cewa wannan shekara gaskiya ya karu. To ya karu ba sosai ba dai amma ya karu. Don za a iya cewa kaso uku. Sa'annan kuma kin ga in za a gwada da na bara bara ya ragu a ce kaso biyu. To kin ga kama bara shine 2014 ba. To 2013 kuma ga bayi da eh, shi ne ma zan ce yake da yawa din sosai to ba amma da aka zo a shekara 2014 din nan sai ya ragu to wannan shekara kuma sai gashi kawai ya hau me yasa ya hau kuma ko me yasa um, kuke samun ƙorafe-ƙorafen da yawa to a tunani dai ƙorafe-ƙorafen da muke samu game da irin wannan cirin zarafi na mata din nan fa ba mata kadai ba ma har da yara din da ni dai a gani na dai kan cewa wannan sensitization da muke yi mun zazzaga game da yaya nawa ne mutane suka san mu game da abin nan inda za su zo kuma in wani abu ya faru game da in an take musu zarafi to cases nawa kuka sa kuka kai kara ba ma zuwa kotu amma muna sa ido akwai kungiyoyi wanda muke aiki da su kin gani na National Human Rights Commission tana shiryarwa ne da abin da parties din da suka zo a nemi sulhu da sauransu amma eh, guda hamsin kamar yadda masana ke faɗi cin zarafi na tarwatsa gida kuma babu wanda ya cancanci cin zarafi domin kuwa baya ga tarwatsa gidan da yake yi bai tsaya a nan ba abin yakan shafi tasirin al'umma ga baki ɗaya baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya